بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أنا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو لاربا شاشي دقا وتا رمضان هجرانا لشيكرا دبو دا داري حدو دا عشرين دا شدا دي دي دا شاتر قوة نقوما شيكرا تدبو بيو دا بيار za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma in daga kan aya ta tamanin da tara ta suratul bakara walamma ja'ahum kitabun walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين من gabatar دبيان وانا آية تفسير سورة البينة da kuma wani darasinmu da ya gabata a karatunmu na fathul majid wato Allah yana tabbatar mana cewa yahudawa suna sane da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan aya Allah yana tabbatar mana ne a cikinta cewa yahudawa tabbas sun san da zuwan manzon Allah shi yasa ya ce walamma ja'ahum kitabun min indina kuma ala sa'ilin da littafi ya zo musu daga wajenmu mu wato littafin qur'ani sa'ilin da littafin qur'ani ya zo musu daga wajenmu musaddiqul lima ma'ahum littafin da yake gaskanta abin da yake tare da su wato littafin qur'ani yana gaskanta wata magana da take cikin littafin at-taura wa kanu min qablu kuma sun kasance kafin zuwan annabi muhammad yahudawa sun kasance kafin zuwan manzon Allah ya huna alal na kafaru sukan yi fatan cin nasara da shi annabi Muhammad akan waɗanda suka kafurta huna wato suna fatan cin nasara falamma ja'ahum ma arafu sa'ilin da abin da suka sani ya zo musu abin da suna sane da zai zo sun tabbata da zuwansa to lokacin da ya zo din kafaru bihi sai suka kafurce masa don haka kafircin da suka yi wa manzon Allah da gangan ne ba wasu kafirce kafircewa musulunci akan jahilci ba ne don haka fala anatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata akan kafirai ya kamata ku sani asali ƙasar yahudawa ita ce ƙasar filistin wadda ta kunshi isra'ila ta zamanin yanzu a zamanin da ana kiran yankin gaba ɗayansa da suna Filistin. Wannan ƙasa ita ce asali ƙasar Banu Isra'ila tun kafin bayyanar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Domin adan annabawan Allah suka zauna tun daga kansu annabi Dawud alaihi salam har ya kawo ga kan annabi Isa alaihi salam. to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Isa alaihi salam tafiyar annabi Isa da shekara saba'in da ɗaya daga wannan lokaci ne Yahudawa suka fara zuwa ƙasar larabawa suka taho ƙasar larabawa suka bar ƙasar Filistin suka zauna a garuruwa kamar guda hudu akwai garin da ake kiransa taima'u da fadak da wadil qura da khaybar taima'u fadak wadil qura da kuma khaibar to akwai kuma 'yan tsirarun ƙabilu waɗanda suke zaune a garin madina kamar kabilu guda uku akwai banu nadir banu quraiza da kuma banu kainuka in ka duba littafin asira na ibnu ishaq a mujallar na farko shafi na 62 ko tafsirin ibnu jarir a tabari a mujalladi na biyu shafi na 237 asim bin umar bin qatada al-ansari wannan dan sahabin manzon Allah ne yace haddathani ashyaqun minna akwai dattawan mu tsofin musulmai na Madina suka ba suka ba da labari wanda shi wannan yana ɗaya daga cikin 'ya'yan sahabbai shi da yake eh, ruwaito wannan labarin ya ce ya ji a wajen dattawan madina sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa lam yakun ahadun min al'arabi arabi a'lama bi sha'ani rasulillahi minna duk ƙasar larabawa babu larabawan da suka fi sanin annabi muhammad zai bayyana kafin ma bayyanarsa irin mutanen madina wato larabawan da suke garin madina suna sane da cewa allah zai turo annabi muhammad larabawan da suke zaune a garin madina suna sane da cewa lallai akwai wani annabin allah da allah zai turo shi a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace dalilin da yasa mu larabawa madina muke sanar da zuwan manzon Allah kana ma'ana Yahudu saboda akwai yahudawa tare da mu a garin madina akwai yahudawa wa kanu ahla kitabin su ko yahudawan nan suna da littafi wa kunna ashabu watan mu kuwa masu bautan gumaka ne yahudawa suna da littafi mu ko matsafa ne muna bautan gumaka wa kunna idza balagna minhum ma yakrahuna sai ya kasance idan muka yi musu wani abin da basu ji daɗi ba su yahudawan nan bakin da suke garin madina idan mu larabawa mazauna garin muka kuntata musu ko muka yi musu wani abu da ya bata musu rai kalu sai su rika cewa inna nabiyyan yub'asul ana akwai wani annabin da za a turo shi kwana kwanan nan kwanan nan akwai annabin da zai zo kad aballa zamanu zamanin sa ya matso ya kusa nattabi'uhu idan annabin nan ya bayyana zamu bi shi in ji yahudawa za mu karɓe shi lokacin da ya zo za mu karɓe shi hannu biyu fa ma ma'ahu sai mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku ku larabawan nan qatla adin wa iram irin kisan da aka yi wa adawa mutanen annabi hudu wato sai mun yi dalilin barin ku garin nan yahudawan su suke faɗin haka da yake su suna da littafi littafin attaura kuma cikin attaura Allah ya bayyana siffofin manzon Allah domin haka yahudawan madina suna sane da cewa Allah zai turo annabi Muhammad to ko da dan wani abu ne ya dan auku su da mutanen madina larabawa dan sabani in ya shiga tsakani sai su ce a ai kwanan nan annabin karshe zai zo ba kuna ganin kuna da yawa bane mu ba mu da yawa bari annabin nan yanzu yana zuwa za mu karɓe shi in mun karɓe shi mun san garanti ne za mu ci nasara sai mun kore ku a kasan nan yan rigima kaɗan ta a sai sun faɗi haka a to kaga laraba da shi suna tsintan ire-iren waɗannan kalmomi daga bakin su to akwai annabin da zai zo za ku haɗa kai da su da shi annabin nan ku yaƙe mu suna cewa qatla adin wa iram irin kisan da aka yi wa adawa adawa su ne mutanen annabi hudu saboda mugunta wato irin kisa irin halakawa da aka yi ma adawa irin ta zamu mu yi muku idan wannan annabin ya zo Umar bin Qatadat al-Ansari wanda ɗan sahabi ne yake bada labarin nan babansa sunan shi al-Imam eh, Qatada al-Qatadat al-Ansari sahabin manzon Allah wanda ake kiran sa Abu Qatada to yace ma ba'atha Allahu rasulahu ana nan a kwana a tashi sai gashi ko Allah ya turo Annabi Muhammad tun muna jin jita-jita Allah ya aiko annabi Muhammad a garin maka har labari ya yaɗu cikin Madina to da ji dama mu mun riga mun sani eh, Yahuda wannan suna cika baki da cewa annabin zai zo in ya zo za su riga mu karɓan saboda su yaƙe mu su kore mu a gari don haka mu muna da yaƙinin zuwa manzon Allah da labari ya tabbata cewa manzon Allah ya bayyana ita ba sai muka bi shi sai muka riga Yahudawa karɓansa wa kafaru bihi su kuma sai suka kafirce masa shine sai yake cewa fafina wallahi wa fihim anzalallahu a dalilin mu larabawan madina da kuma yahudawa da suke zaune a garin Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara awalamma ja'ahum kitabun min indina musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru amin indillahi na'am awalamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala allazina kafaru lokacin da littafi ya zo musu kafaru bihi sai suka kafirce masa ma'ana falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi gashi da kafin zuwan littafin kafin zuwan annabi Muhammad Yahudawa suna cika baki ga larabawan Madina to yanzu da littafin ya zo sai suka kafirce masa shine asim bin umar bin qatadat al-ansari yake cewa wallahi a dalilin mu larabawan madina da kuma Yahuda da suke ganin madina Allah ya saukar da wannan aya a cikin kitabu sira na ibn hisham a mujallar na farko shafi na 547 abdullahi bin abbas Allah shi kara masa yarda yace innal yahuda kanu huna alal ausi wal khazraj bi rasulillah qabla mab'athihi manyan kabilun madina su ne al'ausu da kuma al sun kasance suna fatan su ci nasara akan yahudawa suna fatan su ci nasara akan waɗannan kabilu na madina ah, albarkacin manzon Allah wato idan annabi ya bayyana za su karɓe shi in sun karɓe shi za su yaƙi al'aus da kuma al-khazraj manyan kabilun madina abdullahi bin abbas ya ce falamma ba asahu lokacin da Allah ya aiko shi min al-arab domin su yahudawa suna tamani annabin zai zo daga cikin su ne banu isra'il abin da ya sa suka yi ƙaura kenan daga ƙasarsu suka dawo garin madina saboda sun karanta allah zai turo annabin ƙarshe zai hito daga ƙasar larabawa sun karanta yana rubuce a su annabi isa ya bayyana ya jaddada sai suka ce to kasan kowa yana fatan a ce annabi na ya fito daga zuriyarsa shi shine suka yi ta kaura suna dawowa yankin larabawa saboda idan Allah ya tashi turo annabin da dai duk annabawa da ake turowa daga banu isra'ila ne shi ma wannan dole dai daga kabilansu ne amma idan sun zo kasan suka zauna in Allah ya tashi turo wannan annabin sai ya fito daga zuriyarsu sai ya fito daga gidan wannan to in ya fito daga gidan wannan kaga ya ci nasara ashe duk tunaninsu ba wai daga larabawan zai fito ba zai fito daga kabilar banu isra'il abdullahi ibn abbas ya ce falamma ba asahu allah min al-arab shi ko allah da ya tashi turo annabi muhammad sai ya turo shi cikin larabawa sai ya fito balarabe ba a taba samun annabi ko balarabe wannan abu ya dame su a'a annabawan da duka banu isra'il ne sai wannan galibin annabawan da aka turo bayan annabi ibrahim sun fito ne daga zuriyarsu akasarin annabawa da kake samun labari ba larabawa ba ne za samu gabanin bayyana annabi ibrahim alaihi salam aka turo su na akwai annabawa da dama da allah ya aiko wanda shi kadai ya san su wannan abu sai ya dame su ganin cewa ba banu isra'ila ba ne kafaru bihi sai suka kafirce masa wa jahadu ma kanu ya na fihi suka yi gardama suka musanta duk abin da suke faɗa daga a kansa sai mutanen madina suka yi mitin musulman madina mu'azu dan jabal da bishir bin bara bishir bin bara din nan shine muka karanta labarin sa wanda yahudiya ta sa guba a abinci ya ci ya mutu lokacin da manzon Allah ya zo garin madina larabawa da suka ki musulunta a yahudawa sai larabawan da suka musulunta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu mutum uku mu'azu dan jabal da bishr bin bara da dawud bin salama suka ce ya kamata mu je mu samu yahudawa nan mu tambaye su dalilin da ya sa su musulunta ba suka zo wajen da yahudawa suke suka ce musu ya ma'ashara yahud ya ku taren yahudawa ittaqullaha ku kiyaye Allah ku ji tsoron sa wa aslimu ku musulunta faqad kuntum tastaftihuna alaina bi muhammadin da fa ku ne kuke fatan ku ci nasara akan mu ta yaki in muhammadu ya bayyana za ku bi shi wa nahnu ahlu shirkin mu da arna ne masu bautan gumaka matsafa wa tukbiruna na kuna ba mu labari bi annahu mab'usun cewa Allah zai aiko muhammad wa tasifunahu bi sifatihi kuna siffanta mana shi yadda siffofinsa suke sai gashi yanzu muhammad din nan ya zo mu mun bi shi kukunki ya kamata ku ji tsoron Allah waɗannan mutane uku suka same su ɗaya daga cikin malaman su ana kiransa sallamu bin mishkam yana daga kabilar banu nadir yahudawan madina sai ya ba su amsa in ce musu a ma ja ana bi sha'in na arifu shi muhammadu din nan bai zo da wani abu da muka sani ba wanda muke gaya muku zai zo ba shi bane wa ma huwa billazi kunna nazkuru lakum wannan muhammadin da ya zo ba wanda muke gaya muku zamaninsa ya kusa ba ne eh, saboda haka ba shi ne muke tamanin zuwan saɗin ba shi ne Allah ya saukar da wannan aya falan ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiku lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'anatullahi 'alal kafirin kaga mutanen da suka zauna a ƙasar larabawa shekara 449 kafin zuwan annabi muhammad abin da ya kawo su ƙasar madina kenan abin da ya kawo su ƙasar larabawa kenan tun daga bayan haihuwar annabi isa alaihi salam da shekara 71 suke zaune a ƙasar larabawa don jiran bayyanar annabi muhammad shekara 449 amma da annabi ya bayyana ya tabbata cewa ba daga zuriyarsa yake ba kafaru bihi sai suka kafirce masa sun san komai game da zuwan annabi Muhammad musamman abin da ya karfafa zuwansu kasar larabawa shine bayyanar annabi isa alaihi salam a lokacin da annabi isa ya bayyana ya sake gaya musu irin abin da yake cikin littafinsu kamar yadda allah ya gaya mana a cikin qur'ani a suratul saf وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين wato zuwa annabi isa alaihi salam ya ƙara tabbatar musu abin da suka karanta a cikin littafin su na taura cewa allah zai turo annabi muhammad da annabi isa ya zo sai ya ce musu ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum ya ku bani isra'ila ni manzo ne na allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya Eh, na zo ne don in gaskanta abin da ke gabana na littafin attaura din nan mina taurati ina tabbatar muku abin da ke a cikin attaura haka ne na zo ne in gaskanta shi kuma a cikin attaura an gaya muku akwai wani annabi zai zo to ni ma ina tabbatar muku wannan wa mubashiran bi rasulin ya ce min ba'di ismuhu ahmad ina yi muku albishir da wani manzo da zai zo a bayan na tafi sunansa ahmad kaga suna sane da zuwan manzon Allah dama akwai a littafin su gashi kuma annabi isa ya tabbatar to bayan tafiyar annabi isa shekara saba'in da ɗaya shine sai suka ce to bari su zo wannan kasa ba su dai yadda da annabi Isa ba shi yasa Allah ya ce falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin annabi isa da ya taho musu da dalilai duk abin da ya na mu'jiza su ce sihiri ne malaman su da suke garin madina wato sun yi mitin tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da labarin zuwansa ya tabbata cewa lallai fa Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokaci suka fara yin mitin suna ganawa to akwai ɗaya daga cikin malamansu da ake kiransa al-Husayn bin Salam wanda aka ce yana cikin jikokin annabi Yusuf alaihi salam ka duba littafin tarihi na al wani haya Nihaya na Ibn Kasir a mujallar na uku shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya ibn kasir ya kawo cikakken labarin wannan da yake ɗaya daga cikin malaman yahudawa da suke garin madina kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-husayn bin salam labarin sa yana cikin albidayatu wan nihaya yake cewa lamma sami'tu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da labari ya iso garin madina aka ce annabi ya zo ya bayyana araftu sifatahu yace to tun kafin ma labarin ya iso ni na riga na san siffar manzon Allah wa ismahu na san siffansa na san sunansa wa zamanahu na ma san zamanin da zai bayyana komai na sani allazi kunna na tawakkafu lahu yace ai abinda ma ya kawo mu garin nan kenan shi muke jira don haka mun san sunan annabi Muhammad mun san siffarsa mun kuma san lokacin da ma Allah zai turo shi da ma gurin da Allah zai turo shi saboda komai Allah ya bayyana a cikin littafin su da kansa yake bada labarin nan yace to na sani makastu musirra lidhalika sai na sai na dauki lokaci ina mai boye wannan ilimi da nake da shi na ta ɓoyewa samitan alaihi na gum na yi shiru bani ni gaya ma kowa malamansu suna da wannan malamai hudawa sukan iya ɓoye wani ilimi su ki gaya ma mabiya bare kuma da yawa yahudawan duk suna sane da zuwan manzon Allah saboda abin da ya kawo su kasar larabawa kenan yace ina nan ana nan a haka hatta kadima rasulullahi almadinata har dai manzon Allah ya kaura daga makka ya dawo madina falamma nazala bi quba a sa'ilin da manzon Allah ya sauka a quba inda ake kiransa quba anan ne manzon Allah ya sauka kafin ya karaso garin madina ya fara sauka a wata kabila da ake kiran su auf eh, bin banu amr bin auf da ya sauka a gurin ya dan yi kwanaki sannan manzon Allah ya karaso garin Madina to lokacin da annabi ya sauka a Quba aqbala rajulun sai ga wani mutum ya tinkaro Madina ya taho Madina hatta akhbara bi qudumihi yana albishir cewa lallai fa annabi Muhammad ya iso garin Madina yana shela yana bin unguwa unguwa yana sanarwa kuma abin sha'awa da za ku sani shine lokacin da manzon Allah ya tashi daga makka zai zo madina labari ya iso garin madina cewa manzon Allah yana zuwa domin haka da yahudawan da arna duk kowa na kokarin ya gaya manzon Allah yake saboda tuni dama labarinsa ya dade a garin madina su suna sane da zuwan shi don haka sai aka fita taransa mutum na farko da ya hangi annabi Muhammad ba Yahude ne mutum na farko ya hau tsaunin da ya fi kowane tsauni tsawo wanda ya fara hangen annabi Muhammad na tahowa ba Yahude ne ba balarabe ba ne kun ga ashe suna da sha'awar zuwan manzon Allah domin suna sanar da zuwarsa abin ya kawo su ma kasan kenan a lokacin da ya sauka daga kan wannan dutse ya rugo a guje shigo madina yana muhammadu fa ya iso muhammadu fa ya iso wanda kuke jiran na gashi na ba yahudan shi bai san yana tona asiri bane lokacin da ya shigo garin madina yana sanarwa wa ana fi ra'si nakhlatin li a'malu fiha al-husayn bin salam ya ce ina kan wata bishiyar dabino ina aiki a gonata wa ammati sannan akwai wata yar uwar babana wato babata khalida bintul harith akwai wata yar uwar babana ta jalisa ita kuma tana zaune a kasan wannan bishiyan dabino ni ina saman bishiyan ina aiki ita kuma tana kasan dabino a gona ta ina can kan dabinon nan ma sami'tu al-khabara bi qudumi rasulillah a sa'ilin da na ji labari shi wancan mutum yana shela cewa ai manzon Allah ya iso kabbartu daga kan wannan bishiyar dabino sai na doka kabbara in ji shi wannan malamin yahudu ya ce sai na yi kabbara faƙalat li ammati eh, na sami at takbiri ita wannan babatawa da take zaune a karkashin bishiyar dabinon ta ji kabbaran da na yi dukan su fa yahudawa ne bare kuma shi fitaccen malami ne ma na yahudu babban malamin yahudu a garin madina sai gashi yayi kabbara yana kan bishiyan dabino ita wannan babarsa tana kasan wannan dabino sai ta ce khayyabaka Allahu Allah ya kunyata ka in ji tsohuwar babarsa ta ce Allah kunyata ka wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran qadiman ma zaita wallahi da Musa dan Imrana ne ka ji labarin ya, iso garin nan ya, karo garin nan zai zo abinda zaka faɗa bai wuce irin wanda ka faɗa din nan har kai kabbara saboda kaji Muhammadu zai zo wato da Musa dan Imran kun san annabi Musa alaihi wa wato shine nasu banda shi ba ruwansu da wani annabin Allah da Musa dan Imran ne ka ji labarin yana zuwa ba za ka yi abin da ya wuce haka ba ashe kun ga Yahudawa ma sun sani kabara babban abu ne kuma ashe abu ne wanda yake da dadde shi musulmi musulmin kirki idan wani abu mai faranta rai ya same shi kabara yake ko tasbihi ah, Allahu akbar ko subhanallah ko alhamdulillah irin waɗannan kalmomi suke fita bakin mutumin kwarai malaman yahudawa ma haka nan suka sani yace sai na yi kabbara da ta faɗi wannan fakultu sai na ce mata ai amma ya ke baba ya sauko daga kan dabino ya zo ya same ta ya ce baba ta ce na'am ya ce kin ga wannan mutumin da ya zo ta ce eh ta ce huwa wallahi aku musa bin imran wa ala dinihi mutumin nan da ya zo garin nan wallahi na rantsa miki da Allah dan uwan Musa din nan ne kuma akan addinin Annabi Musa yake bu isa ma bu isa bihi an aiko shi da irin abin da aka aiko a annabi Musa da shi sakon su duk iri ɗaya ne kun ga malamin kirki ne sai ta ce mar ai bin akhi a huwa nabiyyu alladhi kunna nukhbaru annahu yub'athu fi nafsi sa'a ko dai shine annabin da ake bamu labarin cewa a wannan lokaci da muke ciki lallai akwai annabin da zai bayyana kuma wanda muke jira fa sai na ce mata na'am shine ne faƙala sai ta ce to fa za ka iza lallai kabbaran da kai kayi daidai kenan kun ga ya shirye zuciyarta ya ja hankalinta kuma sai Allah ya fahimtar da ita da yake yana da kyakkyawar zuciya a in ka duba sahihu sunan na Imam Turmizi babi na 45 hadisi na 1855 ya ce to lokacin da manzon Allah ya taho dai farko ya sauka a garin Quba a ƙauyen Quba a wannan lokaci ƙauye ne amma yanzu Quba da Madina duk gari guda ne a lokacin anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sauka da ya sauka a nan ya gina masallaci aka fara sallah a gidan wani da ake kiransa kulfum bin Hind wanda kulfum bin Hind din nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Quba ya iso Madina shi ya ci gaba da limanci a wannan masallacin wanda ne masallacin farko da manzon Allah ya gina masallacin Quba bayan isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kulthum bin al-Hind ya ci gaba da yin limanci a wannan masallaci da annabi ya gina wanda shine mutanen Quba suka yi gayya suka zo cikin garin Madina suka kawo karansa ya rasulullah mun kawo karar limamin da ka bar mu kabari yana ci gaba da sallah a wannan masallacin da ka gina me ya karar da kuke yi a kansa wallahi akwai abin da yake wanda bamu taba ganin kayi ba me yake yi kenan suka ce to shi dusa ilin da zai sallah sai ya karasa da kulhuwa mu wannan abin ba mu taba ganin kayi ba har ka bar garin nan a'a to kai dama ba su iso da shi ba kara suka fara kawowa sai ce to ku je ku tambaye shi ina dalilin da yasa yake abin da bai taba ganin nayi ba dan me zai yi wani abu a sallah wanda ko ni ban yi irinsa ba suka zo gida aka tambaye shi to mun je kai karanka gurin annabi Muhammad kaga suna da kokarin tsaya ma sunna limamin su yayi wani abin da ba su taba ganin an yi ba annabi yayi ba tunda annabi da shi ya kawo addinin kuma har ba kauyen su ba su ga annabi yayi haka ba tunda ko shi wannan mutum yayi wannan abin to za su je su yi tambaya suka yi tambaya manzon Allah ya ce ku koma ku tambaye shi ina dalilin da zai sa yayi abin da ni ban yi shi ba suka dawo suka ce to mun yi karan kafa eh, karana e akan me saboda kai in kana sallah kullum sai ka karasa da kulhuwa kuma mu har annabi ya bar garin nan bai taba yin haka ba to mun kai karan ya ce a tambaye ka wai me yasa kake yi ya ku je ku gaya masa saboda ina kaunar kulhuwan nan shi yasa nake cika sallah da ita Shi ne suka zo suka gaya wa manzon Allah haka sai annabi ya ce to ku je ku gaya masa Allah da yake kauna a dalilin kulhuwa shi ko yana kaunar sa bai ko bari ba ya ci gaba da yin kulhuwarsa in dai ya gama sura to sai ya kawo kulhu a ƙarshe Allah shi ƙara masa yarda kulfum bin al-hind mai masaukin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a kuba na 'yan kwanaki kaɗan bayan gama zamansa a garin kuba ya yi kwana kamar goma sha bakwai in ji malaman tarihi sannan manzon Allah ya yi himma ya kamo hanya ya iso garin madina al hussein bin Salam ya ce lokacin da manzon Allah labari ya iso daga Madina cewa yanzu fa zai shigo gari ai gari kowa sai fita yake taron manzon Allah to mu ma Yahudawa fa ba mu zauna baya ba ce ni ma ina cikin waɗanda zaka tafi bibi na ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kuntu fi man fajala ce muna tafi ni ba abin da nake so illa in sa annabi a idona in gaya ya fuskarsa take malami ne ƙoƙari na kawai in ga fuskar manzon Allah ya ce to lokacin da annabi ya shigo madina aka ce ai gashi nan gashi nan falamma ra'aitu wajhahu da ganin fuskarsa araftu anna wajhahu laysa hira julin rajulin kazzabin na tabbata fuskar nan ba ta mutum makaryaci bace saboda shi malami ne malami ne bare kuma na yahudu fitaccen malami ya ce da ganin fuskar annabi muhammad na tabbata wannan fuska ba ta mutum makaryaci ba ce ya ce to na ga farko na ga siffa saura kuma in ji kalmar da za ta fito daga bakinsa yadda na ga siffarsa ba ta makaryaci ba ce ina buƙatar kuma in ji maganarsa maganar makaryaci daban take sai ya matso ya ce lokacin da na matso fakana awwala ma sami'tuhu kulu kalmar farko da na ji annabi yana faɗa shigowansa madina cewa yake ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku rika yada sallama tsakanin juna wa at'imu ta'ama ku rika ciyar da talakawa abinci mana wa sallu bil ku rika sallah cikin dare wa nasu niyamun lokacin mutane na bacci in kun yi waɗannan abubuwa tadkhulu jannata bi salamin za ku shiga gidan aljanna a cikin natsuwa wato a cikin aminci waɗannan su ne kalmomi da na fara ji sun fito daga bakin manzon Allah ganin annabi ya yi masa tasiri a zuciya maganar manzon Allah ma ta yi masa tasiri ya ku mutane ku rika yada sallama ka yi tunani mai ƙoƙarin shirya al'umma ƙoƙari yake haɗe kansu ba raba kansu ba duk mutumin da kaga ƙoƙarinsa ya raba kan jama'a to ba shirya ce ya zo da ita ba matukar shirya mutum yake tafe da ita za ka samu ƙoƙarinsa haɗe kan al'umma manzon Allah kafin ya zo garin Madina larabawa sun fi shekara ɗari suna yaƙi tsakanin juna shekara ɗari shekara ɗari kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam suke yaƙi da juna al al'ausu da kuma al-khazraj sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho garin da ya same shi a rikice babban matsalar da manzon Allah zai tara a garin Madina shine rabuwan kai don haka abu na farko da ya kamata ya kokari shine ga ya haɗe kan mutanen garin don haka kalmarsa ta farko a shigowansa garin madina ya ce ya ku mutane ku yaɗa sallama a tsakanin juna don babu abin da yake maganin saɓani yake maganin wato gaba da ƙiyayya a tsakanin mutane irin kalmar nan ta assalamu alaikum sallama kalma ce wadda take maganin rigingimu tsakanin al'umma to an daɗe ana yaƙi da juna na haɗu da kai sai na ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kaga babu adawa tsakanina da kai kenan ko wannan kalma ta taimaka wajen haɗe kan larabawa a garin madina bayan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana shigowa madina ya ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku yaɗa sallama a tsakanin juna wa at'imu ta'ama kuma ku ciyar da abinci ku rika ciyar da mutane abinci wa sallu bil layli ku rika sallah cikin dare a wata riwaya aka ce wa silul arhama kusa da zumunci ku rika sallah cikin dare wa nasu niyamun lokacin mutane suna bacci idan kun yi waɗannan abubuwa tadkhulul jannata bi salamin ah, za ku shiga aljanna cikin natsuwa wato ba tare da wahala ba in ka zuwa fathul bari na ibn hajar a mujallar na bakwai shafi na shida da biyar ya ce lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iso garin madina hankalin yahudawa ya tashi mutumin da suke ta faɗa zai zo fato gashi ya zo larabawa nan bisa dukkan alamu fa gashi sun karbe shi kuma abin da ya kawo mu kasan nan kenan sai suka yi mitin me ya kamata mu yi suka ce to duk yadda za a yi fa ya kamata mu tura mutum guda da zai je tabbatar mana shi din ne ko ba shi bane idan ku shi ne to gaskiya mu yi kokari mu bi shi don abin da ya kawo mu kenan in ku ba shi bane to mu sai yadda za mu yi zama mu tsakanin mu da wannan kenan suka ce to gobe sai a tura mutum washe gari suka zaɓi wani malamin su ana kiransa abu yasir bin akhtab sai dai kuma shi asali ba jinin banu isra'ila ba ne balarabe ne ya rungumi yahudanci kuma ya yi ilimi a yahudancin ya zama yana cikin manyan malamansu suka ce abu yasir kai da ka tafi ka ji mana maganganun muhammadu dinna in ka jiyo ka zo mana da bayani da kuma hangenka mai ka gani a kai ya tafi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganganunsa ya kuma ga siffarsa ya lura da ɗabi'unsa shikenan ya dawo aka sake haduwa aka yi mikin bayan wurin taro ya cika sai ya ce musu a ni ya bani isra'ila ku yi min biyayya duk abin da zan gaya muku ya ku yan uwa fa inna hadha an-nabiyyu alladhi kunna nantaziru kun ga wannan wallahi shine annabin da muke jira na ji maganarsa babu ko shakka magana ta annabin Allah ce na ga siffarsa wallahi siffar nan ta annabin Allah ce na lura da ɗabi'arsa ɗabi'arsa ma ta annabin Allah ce domin annabi ba shi da girman kai abin mamaki shine lokacin da manzon Allah ya sauka a Quba mutane daga garin Madina zuwa ake don kahin manzon Allah ya zo Madina babu gida ɗaya da ya saura a garin face musulunci ya shiga tuni musulunci ya gama da garin kafin ma manzon Allah ya taho Madina shi yasa annabi ya fifita hijira ya koma Madina to sai ana sha'awar a ga manzon Allah lokacin da manzon Allah ya zo Quba mutane fa sai tudadowa ake daga cikin gari ana zuwa Quba kun san abin mamaki da suka zo suka samu ga annabi na zaune ga Abubakar to Abubakar yana da furfura sai suka dauka Abubakar din ne manzon Allah kowa ya zo sai ya gaisuwa wajen Abubakar shi manzon Allah yana gefe yana zaune saboda tawali'u ba amma gane shi ba ashe kun ga siffa daban da shari'a ba a siffanta mutum a ce ai wane yana da siffa ta shari'a da a ce akwai siffar shari'a da ba a manta manzon Allah ko a'a kowa ya zo sai faɗi sannu da zuwa ya rasulullah abubakar ya amsa diya da mu a'a to ganin gashi da furfura da kasun ba da wane ne shi ma manzon Allah yana zaune a gefe shi ko manzon Allah ba shi da furfura ana nan kowa ya zo ya gaisa ya zauna kowa ya zo ya gaisa ya zauna can sai na abubakar ya ga abin fa ba na karewa bane ga rana ta hito annabi na ta karban gaisuwa har rana tana bugun manzon Allah yana ta zufa annabi dai bai tashi ba sai na abubakar sai ya dauki mayafinsa ya tube sai ya je ya rufe kan manzon Allah a wannan lokaci da abubakar ya haka suka ce oh wannan ne manzon Allah kaga da ba a gane ba saboda tawali'u da rashin girman kai ya ce musu wallahi mutumin nan annabin Allah ne shikenan yana gama faɗa ya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kun gani da yake kabilan su ɗaya ko ke balarabe ne kaji ya ce wai annabi ne ko wai da yake balarabe ne saboda haka ya yi son kai shi yasa ya ce annabi muhammad gaskiya ne don kabilan su ɗaya to ba mu yadda ba ba za mu bi shi ba al-husayn bin salam wancan malami na yahudu ya ce to bayan manzon Allah ya sauka a gidan abu ayyub al hankalinsa ya kwanta ranar sai na tashi na tafi hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 3938 ya tafi ya ga manzon Allah ya ga bayi da siffa ta makaryaci ya ji maganar manzon Allah maganar dai bata yi kama da ta makaryaci ba to saura abu ɗaya ya rage masa kafin ya musulunta shi wannan ba yahuda shi yana yi ne domin kansa ba don yahudawa ba saboda haka duk mitin din da ake bai dame shi ba sai da ya bari manzon Allah hankalinsa ya kwanta a gidan Abu Ayyuba ya taho ya sallama manzon Allah ya karba masa ya ce inni sa'iluka an salasin na zo ne in maka tambaya akan abubuwa guda uku la ya'lamuhunna illa nabiyyun babu wanda ya san amsan abin da zan tambaye ka sai annabin Allah idan ka bani amsa na tabbata kai annabi ne na farko ma awwalu asharati sa'a menene abu na farko cikin alamomin tashin kiyama me abu na farko da zai auko daga cikin alamomin tashin kiyama sannan na biyu wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna idan yan aljanna aka tattara su aka shigar da su aljanna lokacin yan aljanna suke shiga aljanna wacce liyafa ce ta farko da Allah yake musu wani abinci ne na farko da Allah yake su a matsayin karɓan baƙi wato liyafa ga 'yan aljanna sai na uku wa ma balul waladi yanzu o ila abihi au ila ummihi me yasa idan an haifi yaro sai yayi kama da ubansa wani yaron kuma ya yi kama da uwarsa ina so ka gaya min amsan abubuwa guda uku din nan babu wanda ya san amsan tambayoyin nan guda uku sai annabin Allah in ka bani amsa to na tabbata kai annabi ne sauran abin da ya rage min kenan kawai yana rufe baki sai manzon Allah ya murmushi ya ce akhbarani bihi anif jibrilu anifan ai ɗazu dazun nan mala'ika jibrilu ya zo ya bani labarin amsa kamar dai an san kana tafe dazun nan mala'ika jibrilu ya zo ya gaya min amsa abubuwa uku din nan a jibrilu kace zaka aduwul yahudu al mala'ika ai cikin mala'iku ba maki ba makiyin yahudawa irin jibrilu shi ya kawo maka labarin nan Allah yake cewa kul man kana aduwwan li jibrila قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين a wanda ya kasance makiyi ne ga mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika shi dai jibril din nan ne ya saukar da wannan abu a zuciyarka musaddiqan lima bayna yadayhi qur'anin nan yana gaskanta littafin da ya gabace shi wa hudan kuma qur'anin nan shiriya ne wa bushra lil mu'minina albishir ne ga masu imani wanda fassarar wannan ayar yana ma tafi kusa nan insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan baka amsan tambayoyi uku nan da kai min tambaya ta farko da kake cewa ma awwalu asharatu sa'a menene abu na farko daga cikin alamomin tashin kiyama wato sa'ar ƙarshe eh, na'am an ce abu na farko amma ba haka ake nufi ba wato ana nufin alama ta ƙarshe wadda daga ita sai tashin kiyama sai aka ce awwalu asharati sa'a bi ma'ana na ƙarshe da aukuwa shine kenan cikin manya domin daga ita ba abin da ya saura sai illa kawai mala'ika ya busa kaho manzon Allah ya ce fanarun tahshuruhum min al-mashriqi ila al-maghribi wata wuta ce da Allah zai turo a wannan duniya wannan wutan za ta kori mutane daga gabacin duniya sai ta hada su da yammacin duniya Ah, daga yammacin duniya sai eh daga gabacin duniya sai ta hada su da yammacin duniya wuta ne Allah zai turo a ƙarshen duniyan nan daga wannan wutan babu wata kuma babbar alamar tashin kiyama da ta saura illa busa kaho ah, shi yasa yake cewa ma awwalu ashiratu sa'a ah, min min ashiratil kubra domin alamomin suna da yawa akwai manya akwai ƙanana ibn hajar a cikin fathul bari mujalla na goma sha uku shafi na tamanin da biyu ya ce iradatu ta'amimil hashiri da aka ce wutan za ta tattara mutane gabas zuwa yamma ba wai a yamma za a yi tashin kiyama ba ko ko a a gabas za a yi tashin kiyama kadai la khususal mashriqi wal maghrib iradatu wato ma huwa ma hiya iradatu ta'mim lil hashiri ana nufin kenan za a tattara yan adam a waje guda kafin a tada duniyar nan akwai abubuwa muhimmai da ya kamata mu sani wannan magana ce mai tsawon gaske muhimman abubuwan nan su ne na farko wannan abin da mala'ika ya gaya wa annabi Muhammad amsar da mala'ika Jibril ya ba wa manzon Allah game da tambayar al-Hussein bin Salam ita wannan wutan da Allah zai turo ta ba a lahira ba ne a nan duniya ne. Gado Fathul Bari mujalla na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin. da kuma sharhu ah, sahih muslim na al-imam an-nawawi a juz'i na 17 shafi na 194 ko at-tazkira na imam al-qurtubi shafi na 198 ko al-nihaya ah, fil fitan wal malahim littafin ibn kasir shine mujalladi na farko shafi na 230 at-tazkira na imam al-qurtubi malaman sunna sun tabbatar da cewa wannan wutan za ta auku ne a ƙarshen duniya ba a farkon kiyama ba a ƙarshen duniya abu na biyu shine wato hadisi ya zo cikin sahihu muslim a babu zikirin dajjal ka duba babi na sahihu muslim da ya magana akan siffofin dujal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan wutan da za ta bayyana a lokacin da za ta bayyana babu musulmi duk duniya kafirai ne ba musulmi ko guda ɗaya domin manzon Allah ya ce Allah zai turo wata iska ita wannan iska tana da daɗi za ta fito ta yankin yaman wata iska ce mai laushi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fata tahta abatihim wannan iska in ta kada in ta shiga ƙarƙashin hammatan musulmi fataqbibu ruha kulli musulmin aw mumin duk mutumin da yake musulmi ne ko mumini ne to Allah zai amshi ransa Allah zai turo wata iska a ƙarshen duniyar nan wannan iska za ta amshi za ta ɗauki rayukan masu imani da musulmai shi yasa annabi ya ce ruha kulli muminin wa muslimin mutumin da yake musulmi ne Allah zai amshi ransa wanda yake mumini ne Allah zai amshi ransa wa ya shirarul nasi manzon Allah ya ce a shararun mutane su za su saura a duniya waɗannan a mutane gaba ɗayansu kafirai ne ba musulmi ko guda to waɗannan mutane ne wutan nan za ta bayyana a wannan zamani a kansu Allah shi kare mu abu na biyu shine wannan wuta za ta fito ne ta yankin Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haka nan hadisin yana sahihul jami'in hadisi na 3603 hadisin Abdullah bin Umar manzo Allah ya ce za ta fito ne min Adan madinatun fil Yaman a wani gari da ake kiransa Adan wani birni da yake kasar Yaman wanda wannan birnin yana nan har yanzu manzo Allah ya ce daga wannan birni ne wannan wuta za ta fara fita amma za ta game duniya ko ina sannan a sahihu muslim da kuma musnad na imamu ahmad hadisi na 6871 hadisin abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da inda za a tara mutane manzon Allah ya ce za a tattara mutane ne gabas da yamma kudu da arewa ah, yanhazun nasu ila muhajir abihim ibrahim za a kai mutane ainihin gurin da kakan mutane din yayi hijiran farko shine annabi ibrahim alaihi salam lokacin da annabi ibrahim ya hijira daga kasar iraq don mahaifarsa kenan annabi ibrahim alaihi salam asali mutumin iraki ne da ya yi hijira daga iraki ya ce inni muhajirin ila rabbi sayahdin ina mai kaura zuwa ga ubangiji na allah zai shirye ni zai zaba min gurin da zan tafi sai Allah ya zaɓa masa a ƙasa mai tsarki ya ɗauke shi da ƙasar Iraq ya kai shi ƙasar Filistin ita ce ake kira ƙasa mai tsarki ƙasar Kudus to nan ne za a tattara mutane kafin a yi tashin kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam annabi yake cewa satakhruju narun min hadramaut aw min bahari hadramaut qabla yawmil qiyama tahshurun nas wuta za ta fito daga yankin hadramaut wanda za ta kora mutane ta tattara su kafin a yi busa cikin kaho kafin a yi tashin kiyama wannan wuta za ta tara mutane zuwa kasar filistin kasa mai tsarki wato kasar kudus a nan za ta tara mutane sannan a yi busa cikin kaho sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana yadda siffan tafiyan za ta kasance ah, manzon Allah yana cewa wasu za ka ga mutum biyu akan dabba mutum uku akan dabba wa arba'atun ala ba'irin mutum hudu akan raƙumi wa asharatun ala ba'irin sai ma ka samu mutum goma akan raƙumi guda ana dai tafiya kuma ba hali ka ce ba za ka yi tafiyan ba ta taqilu ma'ahum haisu ƙalu in gajiya ta kama mutane tafiya ta yi tafiya da rana mutane za su huta ita ma hutan sai ta tsaya mutane su huta saboda kar ta matsa musu amma in ta tabbata kun huta sai ta rarake su shi ne a kama tafiya wa tabitu ma'ahum haisu ma batu manzo Allah ya kuma in an kai inda wutan ta tabbata ya kamata mutane su huta su kwana sai wutan ta dakata dama ai mutane suka ga wutan bata zuwa ya ce to yanzu alamar dai an ba mu sarari kenan mu kwanta to ya su kwanta gari na wayewa wutan bata sauraron su za ta aukan musu kawai sai su kama tafiya wasu na gudu manzo Allah ya ce wasu suna tahiya wasu gudu suke ah, shine wani yake tambaya manzon Allah ya ce ya rasulullah a ce mutum biyu za su hau kan raƙumi mutum uku ina ababen hawa sun ƙare ne kamar da kai yanzu za ka yi tambaya ina mota ina jirgin sama ina babur ina keke kafin a yi tashin kiyama a aƙidar musulunci aƙida ta sunna duk wata na'ura da ka tan sani sai ta bar aiki wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce ina dabbobi sai manzon Allah ya ce yulqillahu al'afata ala zahari Allah zai jefa wata annoba akan dabbobi duk wata dabba da dan adam ke iya hawanta Allah zai jefa mata wata annoba ba za ta yi aiki ba hatta la ya baka baharun raƙumi din nan baka samu sa sai ka wahala manzon Allah ya ce hatta innar rajula la yakuna lahul hadika al mu'jiba zaka ga mutum yana da wata babbar gona wadda yake sha'awar ta yake take wato mai kyau gona mai kyau yana samun amfani a jikinta fayu'tiha bi sharifi in ya ga mutum yana da raƙumi tsohon raƙumi tsoho tukub sai ya ce in baka gonan nan ka bar raƙumin nan ma to wa zai karbi gona kowa yana gudu ga wuta na tafe manzon Allah ya ce fala ya kadiru alaiha bai iya samu dukiyarka za ka ɗauka ka bada saboda ka samu raƙumi manzon Allah ya ce wallahi baka samu saboda komai na duniya a wannan lokaci aikin banza ba a son shi tun daga wuta na tafe to lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam al-husayn bin ah, salam ya masa wannan tambaya manzon Allah ya bashi amsa yace alama ta ƙarshe ta yana da yawa wato shine yake nufi da alama ta farko ita ce wannan wuta da za ta bayyana wanda daga bayan wutan ba abin da ya saura illa tashi kiyama yasa manzon Allah yake cewa alaihim taqumu sa'a akan waɗannan kafirai ne kiyama za ta tsaya Allah ka kare mu manzo Allah ya ce tambayar ka kuma ta biyu ka duba sahihul bukhari hadisi na 3938 yace amma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul janna da kake tambaya menene abincin farko da yan aljanna za su ci liyafa ta farko da za a yi ma yan aljanna fa ziyadatu kabidil hoti wato wani dan ƙari ne da yake jikin hantan kifi shi ne Allah maɗaukaki zai yi dafa shi bi ma'ana a yi ma 'yan aljanna liyafa a kiyama ah, kada ma ka rika tunani yaya kuma hantar kifi ba ma kifin ba hanta na kifi kuma ba ma hantan kifin ba ziyadatu kabidul hoti akwai wani ɗan ƙari a jikin hantan kifin ah, ka duba fatul bari ibn hajar ya ce hiyal qit'atul munfarida al mu'allaqa fil kabidi ba hantan kifin ba akwai wani ƙari kaman ƙari wato wata tsoka ce ta fito daga jikin hantan kifi tsokar karama ce to ita wannan tsokar ita ce abincin yan aljanna na farko wato ita ce Allah tabaraka wa ta'ala zai yi wa yan aljanna liyafa da ita yaya kenan za a dafa a a wani irin kifi ne wannan kuma ka bar wa Allah sani tambayar dai da aka yi kenan ko manzon Allah ya ce ga amsa tunda ba anan za a ci kifin ba ko to ina dalilin ka sani sai ya ce to amma tambaya ka ta uku ammal waladu ka ce yaro don me yasa yaro kan ɗauki uh, siffan uwarsa wani yaron kuma ya kama da ubansa ta ina ake samun wannan sai manzo Allah ya ce to fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma al mar'ati idan maniyin namiji ya riga maniyin mace na al walad sai shi wannan mijin ya ja siffan dan wato dan sai ya dauko kamansa manzo Allah ya ce wa idza sabaqa almar'atu ma ar-rajuli idan ko matan ne maniyin ta ya riga na namiji na za'atil walad sai ta janye kamannin wajen yaron wato sai dan ya dauko kamanta akwai bayani mai tsawo game da wannan ah, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta dalilin da kan sa mutum ya dauko kaman uwarsa ko kaman ubansa akwai hadisai masu dimbin yawa ba hadisi guda bane a takaice dai annabi ya bashi amsa amma in ka duba sahihul bukhari da sahih muslim zaka ga waɗannan hadisan suna da ɗimbin yawa yace masa to kaji amsa da yasa yaro kan yi kama da ubansa ko yayi kama da uwarsa wani ma yaron ba zai dauko kaman ubansa da uwarsa ba sai a dauko kamannin kakansa na shida wanda shi kansa uban ma bai taba ganin kakan ba sai a dauko a bama dan don haka ba sharadi bane danka ya dauko kaman ka ko ya dauko kaman masa ba sharadi bane da fatan mu gane a sahihul bukhari hadisi na 3911 a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan amsa ya ba shi amsa ta farko ya gamsu amsa ta biyu ya gamsu amsa ta uku ya gamsu yana gama faɗa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida ba abin bauta sai Allah kuma na shaida kai manzon Allah ne saboda abubuwan da duk yake bukata yanzu sun cika ya ga siffar manzon Allah ba siffar makaryaci ba ce ya ji maganar manzon Allah ba maganar makaryaci ba ce sannan ya zo ya yi wa annabi tambayoyi waɗannan tambayoyi kuwa ya karanta su ne a littafin attaura tambayoyi ne masu wuyan amsa matukar ba annabi ba ne ba wanda ya san amsa su kaga ashe ya gwada maka mutumin ya yi nisa a ilimin attaura tunda annabi ya ba shi amsoshin yanzu ya gamsu sai ya musulunta yana musulunta manzon Allah ya ce mai sunanka ya ce al-Husayn ya a ah, daga yau sunanka Abdullah shi yasa ake kiransa abdullahi bin salam malamin yahudu da musuluntarsa kafin ya tashi sai ya ce ya rasulallah innal yahuda qaumu buhtin kaga yan uwana yahuda wannan masharranta ne miyagun mutane ne ba zan so wani mutum ya ji labarin na musulunta ba tukuna sai ka je gaban taro ka tare yahuda wannan fas'alhum anni ka tambaye su game da ni shin a cikin taro ka kai tambaya wayewa ne a cikinku ina son su ba da shaida a cikin taro jama'a kowa ya san matsayina saboda duk magana da za su yi daga baya a kaina ya zama to alheri kada ya zama sharri ah, idan suka ba da kyakkyawar shaida a kaina a cikin taro to mawuyaci ne daga baya kuma duk wata kalma da za su faɗa na ɓatanci a kaina ta yi tasiri ina son ka taimake ni da wannan manzon Allah yake ba komai ce na yadda ka taimake ni fas'alhum anni qabla an ya'lamu bi islami fa innahum in ya'lamu anni qad aslamtu in sun san na musulunta qalu fi ma laysa fi yada su faɗi wata magana a kaina abinda kuma bani bani yinsa da su faɗi cewa ina yi wato za su yi min sharri sai annabi ya bari ranar suna cikin wani wurin taron su ranar bukin su akwai wani biki da suke manzon Allah ya bari sun haɗu da suka haɗu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen wannan taron yana zuwa ganin sa duk sai suka yi shiru ana sauraron shi saboda suna daraja manzon Allah tunda ya samu karbuwa a garin Madina wuri da ya sai ya ce musu ya ma ma'ashar yahudu ya ku taron yahudu aruni isna ashara rajulan ku nuna min mutum goma sha biyu kun san zuriya goma sha biyu na banu isra'il to ku nuna min mutum goma sha biyu da za su musulunta ya na Allah ilaha illallah waɗanda suka shaida ba abin bauta sai Allah wa Muhammadar Rasulullah kuma su shaida cewa Muhammad manzon Allah ne ku ciro mutum goma sha biyu kawai da za su yi kalmar shahada in kun yi ni kuna muku alkawari ya an kulli Yahudiyin ta hata adimis sama'i uh, al-gabab alaihi Allah zai yafe ma duk wani bayahudan da yake karkashin rumfan sama in dai saman nan tana masa rumfa ba yahude ne to Allah zai yafe masa wancan fushin da ya yi tun akan kakannin kakannin kuɗin nan da za ku bani mutum goma sha biyu kawai su musulunta to Allah zai ɗauke fushin nan da ya yi muku tun daga kakannin ku. mutum goma sha biyu kawai sai suka yi shiru ba wanda ya cewa annabi kala annabi ya sake cewa ya ku isra'il ina so ku nuna mu mutum goma sha biyu yashhaduna Allah ilaha illallah yashhaduna annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah waɗanda za su shaida cewa ba abin bauta sai Allah ko Muhammad manzon Allah ne idan aka samu mutum goma sha biyu ya Allahu an kulli yahudiyyin tahta adimi sama al-gabab alladhi gababa alaihi Allah zai yafe ma dukkan wani ba yahudi wannan fushi da ya masa ba su tanka wa manzon Allah ba annabi ya sake faɗa sau uku bakinsa uku ba wanda ya ce markala wato a shiru ma amsa ne ba za mu musulunta ba mu to wuri yayi tsit suna jiran me me annabi zai faɗa na uku kun san manzon Allah yana da hikima dama annabi ya san ba musulunta za su yi ba ai ya dai faɗa ne dan ya ji hankalin su kowa yayi shiru sai da annabi tabbata wuri yayi shiru sai annabi ce ayyu rajulin al-Husayn bin Salam fiku kun san al bin Salam wani mutum ne a cikin ku ya ina matsayinsa mutumin kirki ne ko mutumin banza ya suka ce a khairuna wa ibn khairina ta ai a cikin mu ba wanda ya fi shi kuma babansa ma haka zamanin da ya rayuwarsa ba wanda ya fi babansa wa afdaluna shi ya fi mu duka garin nan wa ibn afdalina kuma babansa da shi ya fi duka yahudawa wa sayyiduna da haka shugabanmu ne wabnu sayyiduna dan shugabanmu wa a'lamuna shi yafi mu ilimi wabnu a'lamina kuma babansa ma shi yafi wato zuriyar banu isra'ila ilimi don haka wannan babban mutum ne faqala sai annabi ya ce ara'aytu min aslama abdullahi bin salam shin kuna ganin da abdullahi bin salam dinnan da al-husayn dinnan zai musulunta ah, kuna ganin wai annabi yana faɗa ya suka katse mar hanzari a ah, azahu Allahu min zalika kar ka karasa maganan nan kar ka karasa Allah ya tsare shi Allah ya tsere shi nan da nan sun katse hanzarinsa hasha lillahi ma kana li yuslima bayyuwa yaushe zai musulunta sam ba zai musulunta ba annabi ya bari yadda suka yi shiru sai ya ce yabna salamin ukhruj alaihim ina ibnu salam fito sai abdullahi ibnu salam ya fito cikin taro fa kala sai ya ce ya ma'ashar al-yahud ya ku taron yahudu ittaqullaha ku kiyaye Allah ku ji tsoron sa fa wallahi la ilaha illa huwa na rantse da Allah wanda ba abin bauta face shi alamu na annahu rasulullah dukkan kudin nan kun san cewa wannan mutum manzon Allah ne wa annahu ja'a bi haqqin kuma kun sani yazo da gaskiya da gangan kuke haka ai da faɗin haka sai suka katse hanzarinsa shi ma ah, ta sharruna wa ibn sharrina makaryaci kaga masharranci cikin mu babansa da yahi kowa sharri a cikin mu kaga nan da na sun canza fakala sai ya juya ya kanda annabi sai ya ce to za ma kuntu akhafu ya rasulullah kaji ko abinda nake jin tsoro shi yasa ce ka faɗa a gaban jama'a nan da na har sun canza shaidan suka bani shine sai Allah ya ce kul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'il hmm. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين wace kul ara'aytum yanzu kun gani in kana min indillahi idan ko musulunci ne ya zama daga wajen Allah yake wa kafartum bihi gashi ku kun kafirce masa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi ga mai shaida daga zuriyar banu isra'ila ya fito ya ba da shaida kwatankwacin abin da nake faɗa muku musuluncin nan gaskiya ne fa amana shi sai ya musulunta wastakbartum ku kuma kuka yi girman kai inna allaha la yahdi alqawma zalimin lalle allah bai shirya da aikin mutane azalimai daga wannan lokaci abdullahi bin salam ya zan cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah yake cewa hadisin yana sahihu muslim man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila haza duk wanda yake son ya kalli dan aljanna mai tafiya a nan duniyan yana tafiya a nan duniya bai mutu ba annabi yana gaya masa habban sai ce in kuna so ku ga dan aljanna daga duniya ku dubi wannan saboda ba duk mutum bane zai yi karfi a addini sannan ya bar wannan addini sai wanda Allah ya ma rayuwarsa albarka bare kuma malami na yahudu wanda ya yi ilimi ka duba shaidar da suka bayar a gaban annabi muhammad sun ce huwa a'lamuhum wabnu a'lamihim ya fi su ilimi kuma babansa dama ya fi kowa ilimi bi ma'ana mai ilimi ne kuma ya gaji ilimi sai gashi ya bar addinin kuma ya bar zuriyar addinin yan uwansa ya shiga addinin wata kabila ba kuwa e, tunda shi asalinsa zuriyar banu isra'ila ne yana ma cikin jikokin annabi yusuf alaihi salam ainihin zuriyan annabi yusuf ne shi abdullahi bin salam sai gashi ya bar addinin kabilarsa banu isra'ila ya shiga addinin larabawa kasan shaidan kan sa irin wannan tunani a zuciya ba ma wannan kawai ba akwai hadisin da yake uh, sunan tirmidhi hadisi na 3804 wanda mu'azu dan jabal yake faɗa a lokacin mutuwa lokacin da mu'azu dan jabal ya zo mutuwa yake ce ma sahabbai inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yake gawa almajiransa waɗanda suke kusa da shi a wannan lokaci yace musu naji manzon Allah yana cewa Abdullahi bin Salam din nan innahu ashiru asharatin fil janna shine mutum na goma da zai shiga gidan aljanna daga cikin sahabban Annabi Muhammad wannan ba Yahudan da ya musulunta shine ma na goma a shiga aljanna saboda darajar da ya samu a wajen Allah Kharasha bin al-Harri Hadisinsa yana sahihu muslim yace lokacin da na ji wannan hadisi aka ce ah, Abdullah ibn Salam wanda ke son ya ga dan aljanna a duniya ya dube shi yace to ni kuwa da naji wannan hadisin kuntu jalisan fi hilqa fi fi masjidil madina wa fiha shaykhun hasan al haia wa huwa Abdullah ibn Salam faja'ala yuhaddithuhum hadisan ah, hasanan yace wata rana ina zaune a masallaci ga wani dattijo mai kyakkyawan siffa sunansa Abdullahi bin Salam wato wannan sahabin bayan rasuwar manzon Allah kenan abin ya auku ne bayan zamanin Annabi Muhammad ce wata rana na tafi masallaci sai na samu wannan malamin sahabin manzon Allah a cikin masallaci yana bada labari yana karantar da hadisin Annabi Muhammad shi fa Abdullahi bin Salam ina zaune ina kallon sa sai da aka gama wa'azi ma kama mutane sun tashi ya tashi fa qala alqawm bayan an watse sai na ji suna cewa man sarrafu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila haza kun ga malamin nan da ya tashi yanzu wanda ya gama karantar da hadisi annabi ya ce duk wanda yake son ya kalli dan aljanna ya dubi wannan a'a sai na ji wannan magana fa kuntu sai na ce kai kai kai wallahi la attabi'uhu a zan bi shi fala na makana baitihi lalle zan bi shi sai na san inda gidansa yake ya kama bin sa a baya hadisin yana sahihu muslim ya ce ka kada ya kharuju min madina sai na ga ashe gidansa ba a cikin gari yake ba ya kusa fita bayan gari ina ta binsa dai har dai isa gidan shi da na tabbata ya isa gida sai ni na taho na yi sallama sai ya fito. sai ya fito muka gaisa ya ce ma duka yabna akhi menene bukatar ka ya kai dan uwana dan musulunci annabi ya ce mana al muslim akhul muslim musulmi dan uwa musulmi ne don haka eh, idan ka ce yabna akhi ya kai dan dan uwana ba laifi akai me ya kawo ka in ji abdullahi bin salam sai ce sami'tu alqauma yaquluna laka lamma qulta dazu kai wa'azi bayan ka tashi ka tafi sai na naji mutane na cewa man sarrahu an yanzu ila rajulin min ahli aljanna fala yanzur ila hadha wanda ke son ya ga dan aljanna a duniya ya dubi wannan fa a'jabani an akuna ma'aka shine ne sha'awar in zo in zauna tare da kai kun je amma abin da zai gwada muku mutumin nan ba shi da girman kai da jin haka sai ya ce subhanallah Allahu a'lamu bi ahlil janna Allah shi kadai ya san su waye yan aljanna ya ga wa mutumin kaga in wani ne mai cika baki ya ce kwarai kwarai mu ne <laughs> mu ne <laughs> hmm. Allahu a'lamu bi ahlil janna ya ce Allah shi ya fi sanin su waye yan aljanna bawan Allah wasa suka min maqalu zaka amma kuma abinda abinda suka faɗa akwai dalili bari zan gaya ma dalili kana so ka san dalili yace yace barin baka labari abinda yasa har suke irin wannan eh, magana inni baina baina ma ana na'im wata rana ne ina bacci zamanin annabi yana da rai iz atani rajulun sai ne mafarki ga wani mutum ya zo min fa qala li sai mutum ya ce min kum tashi fa akhadha yadi mutumin ya kama hannuna a cikin mafarki fan talaktu ma'ahu muka tafi tare da shi fa ana bi jawadin an shimali muna cikin tafiya da mutumin a mafarki sai naga ga wasu dawakai nan ta haguna wato naga dawakai ko ko yace naga wani doki fa fa abin nan fa aqastu li akhudha minha sai nayi himma nayi yunkurin in kama wannan doki ko ko dai daga cikin dawakan fa qala li sai wannan mutumin da muke tafiya da shi a mafarkin sai ya ce min la ta'khudh fiha karka kama doki guda cikin waɗannan dawakai fa innaha turuq ashabi shimal don ko hanyar yan wuta ne karka bi fa idan ana bi jawadi muna cikin tafiya kuma da shi wannan mutumin dai sai na ga wasu dawakai na ga wasu dawakai suna haki suna nishi an yamini wato kaman sun gaji sun wahala su kuma gashi ta dama na fa akastu li akhudha fiha sai na yunkurin in kama wani daga ciki sai ya ce min khuz hahuna ka kama doki guda sai na kama doki guda na hau shikenan muna cikin tafiya fa ta bi jabalan sai muka iso kan wani dutse wannan dutsen yana da tsawon gaske faƙala li sai shi wannan mutum ya ce min as'id ka hau kan wannan dutsen faja'altu idza aratu an as'ada sai in nayi kokarin hawa wannan dutsen kharatu ala isti sai in fado kan duwawuna in nayi yunkurin hau saboda dutsen yana da yana da tsawo kuma yana da wuyan hawa duk sa'ilin da nayi yunkurin hawa sai in kasa sai in fado in fadi akan duwawuna hatta fa'altu zalika zalika miraran na dinga yin haka dai akai akai da ya ga na kasa hawa wannan dutsen sai mutum ya ce zo mu tafi sun man lakabi muka kama tafiya hatta idza bi amudan ra'suhu fi sama sai muka iso wani gimshiki wato wani gimshiki wani abu kama an kafa shi haka nan eh, yana da tsawon gaske baka iya ganin makurarsa sannan eh, wato kamar dai wani gwafa ne haka aka kafa fi alahu hilka sannan a can samansa akwai wani zobe akwai zobe in ka daga kai zaka ga zobe a saman wannan sandan faƙala lisa ya ce min as'id fauka haza ka hau kan wannan gimshikin wato wannan sanda da ake kafe ah, kamar igiya ce a tsaye amma kuma tamfar an kafa ta kamar sadda sannan can samanta kuma akwai wani zobe sai ce ka hau ka kama wancan zoben sai ce kai fa as'adu huna ya za a yi in hau nan gurin ah, ya za a yi in hau wannan abu gashi da nisa ka duba zoben nan yayi nisa ba yadda za a yi hannuna ya kama shi shine sai ya kama ni fa kaza biyadi da ya kama hannuna faza jalabi wato da ya daga ni sama sai ya sake ni sake ni da yayi din nan fa idza ana muta'alliqun bil hirqa da na mika hannuna sai gashi na kamo zoben summa darabal amuda sannan sai ya buge wannan gimshikin abin sai ya fadi sai zama ina lilo ina rike da wannan zobe eh, katakon da ya dama aka kafa kuma gashi an dauke in na sake in fado wa baqitu muta'alliqa bil hilqa ina dai rike da wannan zoben ina ta lilo na rasa yadda zan yi hatta asbatu sai gashi gari ya waye to gari ya waye da na tashi iyaka mafarkin kenan fa ataitu nabiyya ina zuwa ga annabi Muhammad fa kasastu hali na ce ya rasulullah kaga wata mafarki da wani mafarki da nayi a daren nan kaji kaji kaji fa kala sai annabi ya fassara min sai ya ce min amma turuqul lati ra'aita an yasarika kaga hanyoyin da ka gani ta hagun ka din nan wanda mutumin ne ya hana ka kama doki ɗaya daga cikin dawakan da suke wannan fahiya turku ashabi ma ce wannan ita ce hanyoyi na yan wuta baka bi ba wa amma Turku lati ra'aita an yaminika kaga hanyoyin nan da suke ta damanka fahiya turku ashabi yamin hanyoyin yan aljanna kenan Ga shi har ka kama doki guda daga ciki ka hau wa amma jabalu dutsen nan da kuke tafiya ka gani a gabanka wanda ya ce ka hau ka kasa hawa Fahuwa huwa manzilu shuhada da ka hau da ka hau masaukin waɗanda suka yi mutuwar shahada kenan amma walan luhu kaga ai ka kasa hawa ko in kai kokarin hawa sai ka faduwa kan duwawunka yace to ba za ka iya hawa ba kenan don haka kai ba za ka yi mutuwar shahada ba sannan sai annabi ya ce wa ammal amud amma kaga wannan gimshiki da ka gani igiyan nan a miƙe baka iya ganin ƙarshen ta ba fa huwa amudul islam na ita ce gimshikin musulunci wa ammal urwa fahiyar urwatul islam igiyar ita ce igiyar musulunci gimshikin da ka gani nan shine gimshikin addini gashi kuma har kai sa'a ka kama wannan zoben kuma baka sake zoben nan ba har ka farka a mafarkinka sai annabi ya ce to walan tazala mutamassikan biha hatta tamuta ba za ka gushe kana rike da musulunci ba kenan har mutuwanka shi ka ji labarin fasara mafarkin nan yace naji in ce to dalilin da yasa mutanen nan suke cewa wani dan aljanna kenan kaga yaƙi hitowa ya faɗa masa dai ai annabi kai tsaye ya ce wanda yake so ya ga ɗan aljanna daga duniya ya dube shi ya ƙi faɗan wannan saboda tawali'u ya mutu a garin madina hijira da shekara 48 bayan mutuwar annabi shekara 37 kun ga an binne shi kenan a baki ulgarkat Allah shi kara masa yarda ka kara mana wata aya ta gaba بئس ما اشتروا به أنفسهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhim Allah ya ce bisa masharar bihi anfusahum tir da abin da suka saya ma rayukansu an yakfuru bima anzalallahu a ce sun kafirce da abinda da Allah ya saukar bagiyan saboda hassada kyashi an yunazzilallahu min fadlihi ala ya yasha'u min ibadihi suna hassada a ce Allah ya saukar da wani yanki na falalansa ga wani wanda ya nufi cikin bayinsa dan me Allah zai turo annabi daga cikin larabawa bai turo daga cikin banu isra'ila ba shikenan dalilin kuma duk inda bature ya kai a duniya wallahi ya san musulunci gaskiya ne wallahi wallahi wallahi na muku rantsuwa sun sani billahi azim me yasa ba za su shiga ba yaushe za a ce balarabe ya kawo addini mu shiga ka ina shikenan gwamnati ta yi wuta bagiyan an yunzila Allahu min fadlihi ala man sha'u min ibadi Allah ya ce to fa ba'u bi ghadabin ala gabab sun koma da wani fushi akan da can wani fushin da yake kansu walil kafirina azabun muhim kuma kafirai lalle suna da azaba mai wulakantarwa ka kara gaba wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfurun ويكفرون بما وراءه الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله كما إن أكتش مسكوا إيماني دا أبين دا الله يسوكر قالوا سيسوكي نؤمن بما أنزل علينا أي من إيماني دا وان دا أكسوكر منا mu da macen muna da taura mun yadda da shi wa yakfuruna bima wara'ahu suna kafirce ma duk wani abin da ke koma bayansa. sa wa huwa alhaq kuma shi qur'anin da aka ce su yadda da shi gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahum yana gaskanta abin da ke tare da su baya kareta abin da ke tare da su sai Allah ya ce to in dai imanin gaskiya ne kuke da shi falima taqtuluna anbiya Allah don me kuke kashe annabawan Allah min qablu zamanin da inda kuna da imanin gaskiya da ba za a same ku kuna kokarin kashe annabawa ba in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu imani ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات كما للي حقيقة أن موسى آيوي دعايوي نو هجوجي ما سكرفي amma duk da haka nan ba ku bi annabi Musa din ba sun mattakhastumul ijla min ba'dihi annabi Musa yana tafiya ganawa da Allah ya tafi dutsen tsor don ya gana da Allah sai kuka riki dan maraki kuka kuma mabotansa annabi na farko da aka turo muku shi kansa bai kai labari ba bai ji dadin ku ba wai fa annabi Musa ya tafi ya gana da Allah kwana 40 kafin ya dawo har sun koma bautan gunki to wanda ya iya kafirce ma annabin da ke zamani ɗaya da shi bai mutu ba bari kuma a ce wani annabin da Allah ya turo shekaru dubbai bayan tafiyan annabi Musa alaihi salam wa antum zalimuna kuna masu zalunci Allah ya ce wa iz akhadna fawqakum mithaqakum akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u hmm. qalu sami'na wa 'asayna وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما أمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce to ga wata alama kuma har ilau ga wani misali da zai gwada muku cewa ba abin mamaki bane don sun ki imani da annabi Muhammad kun ga abin mamaki na farko a ce annabin Allah yana tare da ku ya tafi ganawa da Allah na kwana arba'in kafin ya dawo sun kafurce kaga wannan abin lura ne abu na biyu a ce kafin Allah ya ɗauki alkawarinsu a kan littafin taura ka duba albidaya wani haya na ibnu kasir mujalla na farko shafin 398 hadisin ya inganta kafin Allah ya ɗauki alkawarin banu Isra'ila su yadda da littafin attauran ma da suke cewa sun yi imani da shi ko? To attauran kansa kafin su yadda za su yi aiki da littafin attaura Allah ya ce wa iz akhazna misaqakum ku tuna lokacin da muka rike alkawarin ku warfa'ana fawqakum tura sai da muka ciccibi dutsen tur muka daga a kansu banu Isra'ila Annabi Musa da ya kawo attaura ya ce gashi sai suka ce ba mu yadda ba haka kawai ka zo da littafi ka cewa Allah ya turo ka yayi magana da mu baka da baka yanda ya magana da kai baka da baka mu ganshi shi kiri-kiri yadda kace ka je ka nemi ganin sa idan mun gan shi yayi magana da mu yace ga littafi ya miko sai mu karba mun yadda amma haka kawai ka zo kai Allah ya turo ka shi zamu yadda shine sai Allah ya ce to mala'iku su ko dutsen tsor sai da aka cicciba dutsen tsor saman su wanda aka ce faktuli ajjabala min filistin tuluhu farsakin fi mislihi tsawonsa ya kai kamar misali kilomita biyar haka nan sa ya kai kilomita biyar aka ɗaga sama suna ƙasa faju'ila alaihim mislu dhulla aka ɗora akan su kamar kamar lema wa utu sannan aka kawo bi baharin min khalfihim aka kawo teku ta bayan su wa narin min qibali wujuhihim ta gaban su kuma ga wutar jahannama na tan suna kallonta saman su dutse gaban su wuta bayan su teku aka ce teku ku amshi wannan littafin sai suka ce to mun karba to wai dan sun ki yadda da kai annabi Muhammad sai ka damu a lokacin ne fa aka ce to ku zuma a taina kun ku rike wannan littafin da muka ba ku bi kuwatin da karfi wasma'u kuma ku ji duk abin da aka gaya muku kalu ya suka ce sami'na mun ji amma a zuji sai suka ce wa asaina mun ki mun ji amma mun ki annabi annabi Musa alaihi salam bai ji daɗin zama da su ba Allah ya ce wa ushribu fi al kufra an shayar da su eh, ijila an shayar musu kaunar wannan dan maraki a cikin zukatansu ah, ka duba majmu'u fatawan Sheikhul Islam a mujallal na 17 shafi na 69 yake cewa wannan magana ta Allah tana gwada cewa duk abin da ka so shi har son shi ya raba ka da Allah to sai Allah ya jarabce ka da shi abin da ake nufi kenan kaga son dan maraki ya raba su da Allah to sai Allah ya jefa musu son ɗan maraƙin ko mace ce har ya zama kana son ta son ta ya raba ka da Allah to sai Allah ya sa ma wannan mata ta zama ka bala'i a rayuwanka duk abin da ya zama ka fifita son shi akan addini to sai ya zama jarabawa gare ka qul shine Allah ya ce ka ce musu bi bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in dai wannan imanin ne kuke cewa kuna da shi kafin zuwan Annabi Muhammad to tir da irin wannan imanin in kuntum mu'minin har ma in kuna da imani kenan imanin da annabawa za su rika ja in ja da ku imanin da zai zama kafin a ce ku yi kaza sai an wahal da ku e, imanin da zai zama to kullum ana tawaye kullum ana rikici da ku ya to wannan imani kir da shi Allah shi kare mu saboda haka ba abin mamaki bane don sun kafirce maka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure akwai tambayoyi wannan yake cewa ya halatta wanda waɗanda ba su samu sallar idi ba da liman a ranar sallah kenan sun ji ba su samu sallar idi ba su sake nasu jam'i halal ne idan baka samu sallar jam'i ba ba ku samu sallar jam'i ba a ranar sallar idi daidai ne ku haɗu ku yi jam'i ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da biyar da almasu atul fiqhiyya almuyassara a juzi na biyu shafi na ɗari hudu da goma sha ɗaya mai tambaya nan kuma ya ce don Allah mai ingancin hadisin da ake cewa ba don ya kamata mutane su rika rubutu da kyau mai ingancin hadisin da aka ce ba don saƙon da ake yi ma Allah ba ba don zunubi da ake ma Allah ba da ya halakar da duniya me ingancin wannan hadisi ba shakka hadisin ya inganta abinda annabi yake cewa shine laula annakum tuznibuna in ba dan kuna zunubi ba da Allah ya tafi da ku ya halicci waɗansu da za su saba masa kuma su neme shi gafara ya gafarta musu abinda hadisin yake magana kenan yana sahihu muslim hadisi na 2747 hadisi ne ingantacce manzon Allah ya faɗi haka shine yake cewa to ko malam in ya inganta menene sa don akwai masu fakkewa da shi su yi barna eh wato abinda hadisin yake nunawa ne kada ka yi tamanin ana saba ma Allah don an fi kar ka yi tamanin kafircin da ake a nan duniyan nan ba da sanin Allah bane duk abinda da ake a duniyan nan da sanin Allah ne kafirci ne biyayya ne duk da sanin Allah da nufin Allah da fatan ku gane Allah shi yayi nufin za a saba mar har ma da ake saba masa don ko da bai yi nufin za a saba mar ba babu wanda ya isa saba ma Allah ashe kenan kafiri da yake kafirci yana yin sa ne da nufin Allah mumini da yake bin imani yana yi ne bisa nufin Allah to tambayar ana ita ce wannan dama ce ga mutum kenan ya saba ma Allah eh kwarai ko ya samu dama ya saba ma Allah saboda alahira ya zama cikin waɗanda za a cika wuta da su idan kuma ya ga dama sai ya bi Allah kaga a lahira sai a sa shi aljanna ko idan ya ga cewa a zai saba ma Allah saboda Allah da nufinsa ake saba mar to sai saba ma Allah domin kuwa da nufin Allah ake saba masa kuma Allah ya nufa akwai jahannama inda zai tattara waɗanda suka saba mar inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura jama'a ya kawo mana aya ko inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura Ah, mun riga mun shirya da dan adam tafarki guda ko dai ya zama mai godiya ko ya zama mai butulci ah, wanda ko ya butulci mako masa jahannama ah, wannan ko yace bayan haka in an yi sallan gawa sai a ce ba mai shiga gaba sai liman ya wuce sannan sauran mutane da gawa su bi baya to wannan da ya saba ma ka'ida shi dai abinda da annabi ya ce shine arrakibu khalfal jinaza wanda duk yake kan abin hawa to ya bi bayan ita gawa in dai akan abin hawa kake to kar ka wuce gaban gawa abin hawa din nan doki ne jaki ne mota ne keke ne mashin ne in dai ka hau kan abin hawa to ka bi bayan gawa kada ya zama kana gaban gawan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mashi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa shimaliha in a ƙasa kake tafiya kana iya tafiya ta gaban gawan ta damanta bayanta hagunta ko ta ina babu komi saboda haka ayi sharadi a ce liman ne gaba gawa na baya wannan a ce ku lura da kyau to sai ya ci gaba da cewa eh, kuma in an isa makabarta sai kaga kowa ya shiga da takalmansa to shiga da takalma ba laifi bane mutane suna kuskure a nan abinda musulunci ya hana shine tafiya tsakanin kaburbura da takalmi shiga makabarta daban da kuma tafiya tsakanin kaburbura ina fatan ku bambanta wannan magana kashi biyu makabarta shine wurin binne gawa ko amma an ce kaburbura fa wurin da aka riga aka binne magawan to wuraren da aka riga aka binne gawa wuraren ne manzon Allah ya hana mutum ya tafiya da takalmi ka zo fathul bari a mujallar na uku shafi na 160 za ka ga mutane na takawa da takalman su a tsakankanin kaburbura wanda haramun ne gaskiya Allah shi kare mu sai ya ce wajen kabari wajen hakan kabari sai ka ji ana musu wasu kuma sai su samu wuri ma su zauna to zama dama a kabari ai ba laifi ka duba sahihu muslim hadisi na 962 wanda sayyiduna ali yake cewa mun je makabarta fa qa'ada rasulullah wa qa'adna manzon Allah ya samu guri ya zauna mu ma muka zauna ai babu laifi dan ka zauna annabi yakan zauna a bakin ma kabarin ana tonawa yana musu wa'azi amma kamar surutu da ya faɗa ana yi shine bai da kyau ko kuma in mutum zai zauna din ya je ya samu jikin wani kabari ya zauna shine wanda bai da kyau da fatan Allah ya sa an gane wannan ya ce ga wasu salati guda biyu wanne ne inganta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala wa ali Muhammadin wa sallim dayan kuma Allahumma salli ala Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid har zuwa karshe sai ya ce wani sallama ne yayi daidai duka biyun ba wanda ya daidai masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar da addinin musulunci na darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar gashi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi